This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashace kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye a ta hanyar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu ware assalamu alaikum barkamu da safiya ku kuma da fatan kuni lafiya. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da ma sauran abokan aiki ke ɗaukan ɗauniyar kawo muku wannan shiri na la'asariya. Da farko Usman ba mu kanu labarai. To barka dai Ladan. A jama'a barkamu da sake saduwa. Dakarun Najeriya sun ce har yanzu babu ɗuriyar ɗaliban 'yan matan Chibok fiye da 200 a na garin Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta sace a bara. Haka kuma shugaban ƙasar Sierra Leone ya kori mataimakinsa Samuel Sam Sumana wanda kwanan nan jam'iyyarsu ta kore shi daga jam'iyyar. haka kuma za mu ci cewa firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa wa manema labarai kudurinsa na aniyar kafa gwamnati nan da makonni biyu zuwa uku bayan lashe zaben da ya yi to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa dan majalisar wakilan najeriya daga mazaɓar gozar chibok ya ce wajibi ne a yi zaɓe a duk inda mutane suke shine muka ce in har za jefa zaɓe hukumar zaɓe su shirya a kai mazaɓe duk inda mutane suke su jefa kuryansu kana kuma an yi taro a rawar wato haka kuma shugabannin mata daban-daban sun koka a kan yadda fataucin yara ƙanana ke karuwa a cikin al'umma trafficking dai a hausa yana nufin zuwa siyar da yara da siyo yara kan da hanyar bai dace ba wajen cutansu sai kuma taron da aka yi akan rawar da kowane ɗan najeriya na kwarai ya kamata ya taka akan fataucin kudaden haram domin aikata ayyukan ta'addanci yawanci kuɗin da ake samu ake irin wannan yana fitowa ne daga ƙungiyoyi iri-iri mun ba da wayan nan reports ɗin sa'ilin nan za ku ji shirin himma ba ta garago na bello habib galadanci amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a barkanmu da haka ga cikakkun labaran. dakarun najeriya sun ce har yanzu babu ɗoriyar ɗalibai 'yan matan nan fiye da 200 na garin chibok da ƙungiyar boko haram ta sace a bara duk da cewa an kwato garuruwa da dama babban hafsan sojin ƙasar janar kenneth manima ya gaya wa manema labarai cewa rundunar sojin ta gudanar da bincike a yankunan da aka kwato amma duk da haka babu wanda ya ce ya san inda suke a ranar 14 ga watan afrilun bara kungiyar ta boko haram ta sace 'yan matan daga garin chibok a lamarin da ya harzuka kasashen duniya kuma ya janyo kakkausa suka akan gwamnatin najeriya na gazawa da ta yi na ba da kariya ga ɗaliban janar manima ya ƙara da cewa a yanzu haka ƙungiyar na rike da garuruwa ko ƙananan hukumomi guda uku ne kawai a jihar ta borno da ke arewa maso gabashin najeriya baya ga cewa an fatattaki 'yan ƙungiyar ta boko haram baki ɗaya daga jihar yobe da adamawa babban hafsan sojin najeriya ya kuma ba da tabbacin cewa za su kwato sauran garuruwan goza da kalabaldi da kuma abadam yayin da aka tambaye shi shin ko za a gudanar da zaɓe a waɗannan yankuna da aka kwato sai ya ce wannan batu ne da hukumar zaɓe ta inec za ta amsa a ranar 28 ga watan nan na maris 'yan najeriya za su kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya bayan da aka ɗage gudanar da shi a watan fabrairun da ya gabata saboda dalilan tsaro a arewa maso gabashin kasar shugaban kasar saliyo ya kori mataimakinsa samuel samsumana wanda kwanan nan jam'iyyarsa ta kore shi daga jam'iyyar bayan da aka zarge shi da cewa yana zuga wato da rikici a cikin yunkurin kafa sabuwar jam'iyya shugaban kasar enes bai koroma ya sanar da korar tasa yau laraba tare da cewa shi sam din ya nuna bukatar yin watsi da aikinsa na ofis din mataimakin shugaban kasar shi dai mataimakin shugaban ƙasar ya fake a ofishin jakadancin amurka da ke freetown tun ranar asabar don neman mafaka amma daga baya ya koma gidansa Usman dai ya taɓa killace kansa don gudun yiwuwar kamuwa da cutar Ebola wacce har a yanzu take ci gaba da zamewa wa ƙasar ta saliyo matsala a ranar talata jiya ne dai wato killatacciyar tasa ta kare a akan wannan batu Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Laraba cewa ya ƙuduri aniyar kafa gwamnati nan da makonni biyu zuwa uku da za ta bashi damar kasancewa a matsayin Firaministan ƙasar karo na hudu bayan nasarar da jam'iyyarsa ta Likud Party ta samu na lashe zaben majalisar ƙasar. Yanzu da yake kusan an kammala kirga dukkanin ƙuri'un da aka jefa ta tabbata cewa jam'iyyarsa ta samu rinjayen kujeru talatin wanda hakan ya nuna tana gaba da jam'iyyar hamayya da ta zionist union da ta sami ƙuri'u 24 wata sanarwa daga ofishin netanyahu ita ce yanzu haka ya soma tuntubar sauran ƙananan jam'iyyu don haɗa kujeru 61 na haɗakar da yake buƙatar jagoranta ɗaya daga cikin jam'iyyun ita ce kulanu wadda ta lashe kujeru goma a zaben na jiya talata tuni dai shugaba jam'iyyar ta zionist isaac hazard ya yarda da cewa ya sha kai har ma ya taya shi benjamin netanyahu murna ta wayar tarho game da nasarar da ya samu tuni dai abokin takarar na netanyahu din wato jam'iyyar zionist din ya ce ya mika wuyar ya sha kaye a zaben ya kuma tabbatar wa manema labarai cewa za su ci gaba da yi wa jama'ar isra'ila aiki duk da kasancewarsu 'yan hamayya pakistan ta yi fatali da kiraye-kirayen da 'yan rajin kare 'yancin bil'adama ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataye a kan wasu mutane tara maza wanda hakan ya kawo jimillar mutane 48 da aka rataye tun bayan da gwamnatin kasar ta sake farfado da ƙidar hukuncin kisa ta hanyar rataya a watan disamba bara jami'an sun ce ratayewar baya-bayan nan an yi ta ne a gidan wakafi na punjab laddi mafi yawan jama'a a yankin na pakistan waɗanda aka rataye ɗin dai an yanke musu hukunci ne bisa laifin ta'addanci da kuma kisan kai a jiya talata an zartar da hukuncin kisa akan mazaje goma sha biyu wanda shine jimla mafi yawa da mutanen da aka yankewa hukunci a cikin rana ɗaya biyo bayan janye dokar dakatar da hukuncin kisan prime minister da labaran duniya kenan kuka saurara. An gudanar da taron masu ruwa da tsaki akan harkokin tsaro a fadan shugaban kasa kuma babban hafsan sojojin Najeriya ce ba tabbacin zaɓe a jihohin nan uku da suka fi kowa fama da matsalar Boko Haram. sai dai dan majalisar wakilai honorable peter deyi ya ce wajibi ne a yi zaɓe a duk inda mutane suke a hirarsu da dauda haruna biyu turan kaɗai ganin cewa an fara samun eh, sojojin najeriya sun fara samun nasara game da yaƙi da waɗannan 'yan ƙungiyar boko haram da suke yi sun karɓo ma wurare da dama wadda kuma ina jin garin da ya rage a bisa bayanan su shine kamar karamar hukumar goza yanzu da kaɗai kana gani za a iya cewa waɗannan mutane su iya koma inda suke zahara gudanar da zaɓe a waɗannan garuruwa ga mutanen gala suna komawa ga mutanen mangunan suna komawa mutanen bama ma yanzu tsakanin gobe da jibi za a raka su su tafi sarki zai koma garinsa so ba wani damuwa to kana gani za a iya gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali a waɗannan wurare in Allah ya saya da za gudanar da zabe to daga da wani tabbatin eh, katin zabe din nan akwai wasu wurare zaga suna da matsala ba a samu waɗannan katunan zabe ba su samu a hannu ba kana ganin idan aka ce za a yi zabe yanzu ba ga kamar za a iya toye masu haƙƙi eh, ba za su samu damar gudanar da zabe ba kamar ku a dokance ganin cewa koyon majalisa ne akwai mataki da za ku ɗauka ne ganin cewa a bisa ga doka yana nan a ko mutum ɗaya ne in ka hana shi zabe yana da yanci ya kai kara kuma wannan karar dole sai ya jefa zabe in ba a yi zabe ba kamar akwai matakin da za ku ɗauka ko 'yan majalisa mataki yana nan yana nan a jafe a fili mataki ko shi shugaban zabe ma ya san cewa in har akwai area da wuraren da ba su samu katin su ba akwai matsala to a nan zan ba shugaban zabe shawara ya yi wani mataki kafin 28 ga wannan wata turan katse ganin cewa karamar hukumar boza kake akwai mutane da yawa daga karamar hukumar kawai da suka tsallaka zuwa kasar kamaru sakamakon wannan tashe-tashen hankula kamar ya makomar su yake ne game da wannan zabe da za a yi shine babban abin da yanzu ya dame shugabanin zabe ya dame kowa yanzu mutane mu da suke kemarun sun fi dubu talatin wanda suka ne su tafa kuriya wayanda suke taraba ya kai dubu goma a cikin abuja ya kai arba'in dubu arba'in wanda suke goza kalila ne wanda suka rage da wanda suke nan garin kalila ne ba masu yawa ba ne shine muka ce in har za jefa zabe hukuman zabe su shirya a kai mazabe duk inda mutane suke su jefa kuryansu wato a turanci akwai voting in diaspora yanzu na daɗe za ku iya kuna goyon bayan a yi zaɓe a irin waɗannan sansani yan gudun hijira ko kuwa doka ya hana a yi zaɓe a sansanin yan gudun hijira doka ya hana a ce hana mutum jefa zaɓe dole sai mutum ya jefa zaɓe ranka da ƙarshe menene fatar ka ne game da wannan zaɓuɓɓuka mai zuwa wannan ƙasa na najeriya ina fata a a yi zaɓe nan da kwana goma sha daya a cikin lumana ina kuma kira ga kowa kada a yi tashin hankali kada a yi hayanci duk wadda allah ya bashi a rungume kadara zabi daga allah ya shugabannin mata sun koka akan yadda ake ƙara safaran yara musamman 'yan mata ga wakilinmu iliya kure da ƙarin bayani daga birnin kaduna taking off with the secondary schools with the aim of catching them young because we believe that if the information gets across Muna soma ne da makarantun sakandare da niyyar faɗakar da su tun a wannan mataki. Tun da su ne aka fi yaudara, za mu faɗa musu dabaru da ake amfani da su don su ɗau mataki su kuma faɗakar da sauran 'yan uwansu. And we believe that they have their peer groups, they have their siblings at home who they can pass on this message to. Na tambayi wasu ɗalibai ko menene suka fahimta daga wannan koyarwar. Trafficking dai a Hausa yana nufin zuwa siyar da yara da siyo yara hakan da hanyar bai dace ba wajen cutansu da kuma batan musu da rayuwa. Child trafficking shine sayar da yara zuwa wasu garuruwa wai sun ce za su kai su wurin don a gyara musu rayuwar kamar yanzu a misali a ce musu wai in aka kai su wurin rayuwarsu zai canza za su zama miloniya su kuma sai su biya musu su tafi in suka tafi can sai su je su samu ba haka ba ne izida a kai su can su ringa yin karuwanci ko kuma a sa su ta talla ko suna aiki a gidan mutane shugaban makarantar hajja bilkisu aliyu ta yi ƙarin haske kan illar da kuma rawar da maluma ke takawa wajen yakar wannan lamarin a makarantu yanzu abin da ke faruwa shine yara ana daukan su ana fita da su ana kai su wurare suna child laboring prostitution da sauransu an duka idan abin ya taso family yake komawa ma an ya koma ma family yana koma ma society ne so shi yasa muka bari a koya ma yaran so da yaran za su san abin da ke faruwa so da su guji shiga cikin irin waɗannan halaye su guji mutanen mugayen mutanen da suka ja su suke jan yara su shigar da su cikin irin waɗannan ayyuka marasu kyau kuma muna son yaran su ma su koma su gaya mu na gida saboda su ma na gida su karu da su kamar yanzu mu mun so a ce dukkanin ɗalibanmu sun kasance a wurin suna sauraron abubuwan da ake faɗi to amma bai yiwu ba saboda haka mu kanmu saboda yanda abin yake za mu zauna mu shirya musu nasu training din daban kamar abin da ake ce ma step down training so da waɗanda ba su nan a nan yau su ma su karu da abin da aka faɗa so muna nan muna jotin duk abubuwan da aka ce kuma insha Allah mu ma za mu gaya ma waɗanda ba su nan na tambayi dr lidiya umar shugaban wata kungiya mai zaman kanta gender awareness trust ko yaya abin yake a jihar kaduna ina da interest sosai saboda state ɗina kenan kuma gaskiya ba ma jin daɗi idan muka ga haka ɗin duk yaron da yake ƙasa da shekara sha takwas da ba shi a makaranta ba daidai ba ne mu mun san abin da ilimi ya mana shi yasa muke so 'yan matan su ma da samari kowa ya samu ilimi in ka so daga baya ka lalace wannan zaɓin ka ne amma a ce saboda ana so ka je kai wani aiki a wani wuri ko a ɗauke ka aje a kai ma wata da take ‘ya'yanta nata ‘ya'yan suna zuwa makaranta ke kuma kina zaune to abin bai yi ba shi yasa ne ma na sa hannu muke taimakawa saboda a faɗakar da yaran nan akan wato rashin kyan wannan sana'a da aka ɗauka aka mai da shi sana'a wato ko da yake ba za mu ce saidawa ba ne amma kamar saidawa ne tunda shiken an ba da su ana karɓan kuɗi to saboda kowa ya alakari ya lura da cewa ba a sa ni cikin wannan hali ba muna kuma so mu nuna masu abubuwan da ke bin baya idan sun yarda an sa su wani lokaci kuma allah na tuba ba iyayen da suke sa su ba sometimes some of the 'yan mata da kansu suna trafficking kansu saboda me ƙawata ta je na ga ta yi kaza ta yi kaza yanzu kaya ba dama sai abi to shine muka ce gara dai abi dai makarantu yanzu za mu yi wajen makarantu tara ne a kaduna state jiya an yi biyu yau za a yi biyu ba shakka akwai bukatar iyaye su ƙara buɗe idanu ga dabarun da mayaudara ke amfani da su don fataucin 'ya'yansu iliya kure muryar amurka daga kaduna nigeria to mun gode malam iliya an yi taron karawa juna su ne a birnin ikon najeriya akan illan da ke tattare da halatta kudaden haram da aiki da su wajen aikata miyagun ayyuka ga wakilinmu na lagos babangida jibrin da ci gaban wannan rahoton wata kungiya mai rajin kare kudaden jama'a da kuma hana fasakaurin kudaden wajen safarar makamai da gudanar da ayyuka na ta'addanci ta gudanar da wani taro a birnin lagos tare da bayyana illar da ke tattare da safaran kudade ta hanyar da bai dace ba a wani taro da kungiyar mai suna kiyafa a turance ta gudanar a nan Legas ta bayyana illar da amfani da kudaden ke da shi wajen ayyukan ta'addanci a kasashe abinda kuma ta ce yana matukar karuwa a tsakanin al'ummar na afirka a jawabinsa wajen bude wannan taro shugaban wannan hukuma mr adama Kulibali ya ce ayyukan da 'yan ta'adda ke yi shine na amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen tada tarzoma lamarin da ke barazana ga nahiyar ta fuskar saka jari da sauran ayyukan raya ƙasa daga ƙasashen ƙetare a bangaren sa daraktan hulɗar jama'a timoti melaya ya ce akasarin tashin tashinan da ake fuskanta a nahiyar ta amfani da irin wayannan kuɗaɗe ne na haramun akwai wani report da muka yi a shekara 2013 wannan report ya ba da ainihin hanyoyin da ake samun kuɗin da ake wannan mugun aikin da ake yi da shi a cikin report na za gani cewa yawanci kuɗin da ake samu ake irin wannan yana fitowa ne daga ƙungiyoyi iri-iri mun ba da wayan nan report din saboda kasashe kamar najeriya ƙasashe kamar wanda suke nan kusa niger da sauransu za su samu ainihin information din nan su aiki da shi Mr. Abimbola Ade shugaban wani kamfani ne na hulɗa da jama'a da kuma 'yan jarida wanda ya bayyana makasudin wannan taro kamar haka. We are here to acquire knowledge for us to be able to do a particular job. Ya ce mun hallara ne a wannan waje domin karuwa da hanyoyin safara ko fataucin kuɗaɗe ta hanyoyi da dama da nufin magance illar da hakan ke haifarwa ga al'umma da kuma ƙasashen duniya. da kowane irin darasi mahalarta wannan taro suka amfana da shi tambayar kenan da na yi wa wani mai yi wa ƙasa hidima da ya halarci taron bitar mai suna haruna muhammad eh gaskiya wannan maganan aka take don matasan ne ake so misali rayuwansu a ba su kuɗi a lalata rayuwansu mu kuma yanzu muna golden age kowa fa yanzu nan ko mutumin kauye yanzu ya san abu mai kyau da mara kyau sabili da haka wayannan kudaden magudan kudaden nan da suke kawo ma mutane waye a yi wasu abubuwa da shi din nan sun ce wai ka ci biri kuma sun ce a sha romon biri me aka yi kenan to kun ga wayannan abubuwan asalin kudaden nan muka duba ina ne asalin su kafin ma yi amfani da su saboda wasu kuɗi ka yi amfani da shi gobe kiyama zai zama ma illa gare ka sabili da haka mun ji daɗi wayan ga taron da mutanen nan suka yi a ci gaba da yi haka insha Allah duk wanda ke so ya gurbace mana wannan kasar namu Najeriya Allah zai gurbace su ire-iren su kuma Allah sa sirrin su zai dinga tonuwa har ila sha Allah yanzu dai a yanda zaɓe ke karatowa a Najeriya za iya cewa kallo ya koma sama a yadda 'yan siyasa ke kaiwa da komowa da kudade na neman ƙuri'u su kuwa al'ummar ƙasa hankalinsu ya karkata ne wajen gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana babangida jibrin daga lagos a nigeria madalla mun gode wa bangida waɗannan daɗaɗen shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma bello habib galadanci ya shirya tsab domin ya gabatar da shirin

har yanzu muna tare da malam ibrahim garba ahmed kwararre a harkokin tsaro kuma yana ma da kamfani a can birnin new york duk game da wani harkoki na tsaro ah, mun ci gaba da hira da shi malam ibrahim wai aka yi aka baka ne ka tsunduma cikin harkokin aure dumu dumu haka duk da cewa kai ah, ba a nan ka tashi ba kuma al'adu da ka tashi da su ba irin na nan ba ne. Eh na farko ni da na zo nan garin ah, na zo al'ada ta fita daga jikina ba ma'ana tarbiyyan da na fahimta watan ya tsara wa mutane zamantakewa na aure zai iya kasancewa ma a inda nake din ba lalle ba ne ana bi amma a cikin kaina na san wannan irin tarbiyyan yana nan an shimfiɗa mana shi na farko kenan na biyu da na zo nan da na shiga makaranta na shiga college na fara karatu sai na karanci criminal justice so criminal justice din nan kuma sai na karanci psychology double major na yi. Shi criminal justice ɗin kamar nazarin harkokin masu laifi kenan? Yawwa. Hmm. Nazarin harkokin masu laifi wanda ake gane kowane irin bangare na doka da 'yanci da tsari wajen bincike a lokacin da aka yi watan laifi. Hmm. Da kuma gano hankalin watan mutum idan ya yi laifi akan wace irin niyya ce. Hmm. Da kuma tsarin watan 'yancin watan hukuncin da kanshi a wajen masu yin hukunci abin da ya shafi kamar su alkalai da kuma tsarin sanin ilimin watan idan aka samu masu laifi wani irin gyara ya kamata a musu wajen harkan kamar yanayin ɗiban musu watan hukuncin da ya dace a sasu a sarƙa ne ko ka sa su a sarƙa ne. Hmm. To da kuma wajen harkan fasara watan um, watan verses na, na, na, na constitution din kundin tsarin mulkin kasan. To da kundin tsarin mulki yadda za a amfani da shi wajen tantance laifi da kare doka da kuma yadda za a hukunci. Na'am, na'am. Akan haka ne to da na karanta suna karantan wannan ne ya dace suka zo suna neman mutane to a matsayina ya dan Najeriya kuma wanda kasan nan idan ka shigo ta da zarar ka shigo ta da kuma irin hanya da ka shigo ta a kai ya dace ya dace da tsarin dokansu na cewa in ka shigo ta wannan tsarin hmm. kana da yanci da dama da za a iya baka ka ci amfani kuma kai ma a ci amfaninka yawwa to takan haka ne da na jaraba na ci kamar da wasa suka ce to ai ka zo muna neman ka ka zo mu aiki da kai to ɗaya daga cikin wayannan abubuwan da na yi kenan da kuma karantarwa a wajen police academy bar mu taɓa wannan batun tsaro tun da na ga alama dai kana cikin harkokin nan dumu-dumu kuma yanzu ne ma batu mafi mahimmanci da 'yan najeriya suke so su ji ana tattaunawa saboda wannan matsala ta boko haram da kuma wasu matsalolin din masu nasaba da tsaro kamar garkuwa da jama'a da ake yi da 'yan fashi da makami da yankan kai da dai matsaloli masu yawa wai najeriya menene tushen wannan matsala da ake fama da shi na tsaro to kaga dai ah, na farko a ah, irin tarbiyyar da aka yi min da na fahimta a wajen shahararrun mutanen da yake sun fahimci kalmar a watan matsalar tsaro daga nan bangaren hmm. ya sa fahimta ta ta canza kan yadda na fahimce shi a gida yawwa saboda ina iya tunawa wasu lokuta da suka wuce muna yara misali ko a kano inda ko a zama a lagos garin da aka fiye na girma na koma kano hmm. kakan iya gani wani abu ya faru tsakanin ɗan sanda da 'yan gari sai ka ga yanayin yadda ake son a tantance watan hukunci tsakanin ma ɗan sanda da ɗan gari hanyar ba iri ɗaya bane da na nan wannan a yarinta kenan yanayin yadda ake tafiyar da tsaro a nan da kuma abin da yake faruwa a gida musamman wanda kake magana a kai watan akwai bambanci bambancinsa kuma shine yanayin yadda zamani yake tafiya zamani yana tafiya ne watan ginannen ilimin da yake kowane lokaci wannan ilimin ana cikin bincike ne domin a gano meye matsalan da ya sa abin da ya faru yake faruwa to mu kuma a gida a fahimta ta irin wannan binciken ba iri ɗaya bane da irin tsarin na nan saboda ina da hujjoji da yawa wanda ya sa na fahimci haka yanzu misali a Najeriya maganan da ake dinna na Boko Haram ana wa tunanin makarantar da na je na yi master's degree dina na yi security and protection management hmm. ya nuna min cewa bayan da za a yi ka gina gida baka sa kofa ba eh, babu da yawwa ya ce bayan da za a yi baka sa kofa ka sa kofa a gida kuma baka sa mai mukulli ba sai kowa har akwai mata ya shigowa yawwa hmm. to in har gida ya cika gida wanda ake sa rai za a zauna a ciki ne to wa'annan abubuwan guda biyu suna da manufa fiye da inda baka zato madala to um, menene ra'ayinka ne game da yadda 'yan siyasa musamman ma a yammacin afirka suke amfani da 'yan sanda ko sojoji kamar wasu yaran su da ka taka ka ba mu ansa wannan mako bari sai mako mai zuwan Allah ya so ya kai mu sai mu ci gaba da hira to jama'a lokacin ya sake mana halansa amma in Allah ya so ya da mako mai zuwa zan sake dawo da malam Ibrahim Garba Ahmed za ci gaba da hira da shi yanzu abadadin duk waɗanda kuka ci muryoyinsu musamman shi ibrahim garba ahmed daga birnin new york da kuma sauran abokan aiki na nan sashen hausa na murya amurka ni bello galadinci nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala salamu To yanzu kuma lokaci yayi na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin haɗin gwiwa na Isa mai kati gashuwa da Mustapha mai kayan miya gashuwa. Masu cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, Allah sarki wata miya sai a makota. An yi yakin neman zaɓe aka yi kuma zaɓe a ƙasar Isra'ila, ba inda muka ji labarin 'yan daba ko satar akwati yayin gudanar da wannan zaɓen. addu'ar mu a kullum ita ce Allah ya kawo mana ranar da za a yi zaɓe kamar haka a ƙasar mu Najeriya. Sai kuma ra'ayin Sade Sa'idu Daura mai cewa wai kamfanin wutar lantarki a najeriya ya rage wa 'yan najeriya kuɗin wuta da kaso 50 bisa ɗari. haba phcn 'yan magana na cewa komi gaggawar asara ai ta jira samu ai babu wutar ballantana ku ce kun yi mana sauki Shiko Hamza Galadima birnin Kebon jihar Kebon Najeriya ce yake ina kira ga al'ummar Najeriya da cewa yanzu fa lokaci yayi da ya kamata mu tsaya domin mu tantance saboda mu raba tsakanin aya da tsakuwa a zaɓe mai zuwa saboda mu zaɓi shugabanni na gari masu son talakawa kuma masu son ci gaban ƙasar mu baki ɗaya. Ku kashi Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya ko ci yake hakika mu talakawan Najeriya ba mu goyon bayan duk wani yunƙuri da zai sa a ɗage zaben da za a yi ranar 28 ga wannan wata domin wallahi ba alheri bane gare mu. daga ƙarshe ina roƙon Allah ya zaɓa mana abin da ya fi zama alheri. Shi ko Isuhun Dila Faki, ci ake taron tattaunawar da aka yi jiya a fadar shugaban ƙasa ta Najeriya tsakanin shugaba Gola Jonathan da shugaban hukumar zaɓe Farfesa a Tahiru Jega da kuma manyan jami'an tsaron ƙasarmu Allah Ubangiji ka jiyar da mu alkhairi amin. Sai kuma ra'ayi na ƙarshe ra'ayin Hafizu Balarabe Gusau jihar Zamfara. mai cewa assalamu alaikum hakika tabbas sabon tsarin zana jarabawa ta sharar fagen shiga jami'a kan na'urar kwamfuta hakika wannan ci gaba ne a fannin ilimi ganin yadda kullum duniyar ke ƙara sauyawa matsalar ɗaya ce kawai ya kamata hukumar ilimi a najeriya ta ƙara hoɓɓasa yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice kuma ga usman kamar da takaitattun labaran 'Yan sanda a Sabiya sun cafke wasu mutane bakwai da zargin sa hannu a kisan kare dangin da aka yi a garin sarabaranisa na kasar Bosnia a shekarar 1995, inda mayakan Bosnia na Sabiyawa suka kashe musulmi manya da yara kanana kamar guda dubu takwas. a yau laraba wani lauya mai shigar da kara a belgrade ya ce an yi amannar cewa mutanen da aka kama sun aikata laifukan yaƙi a kan fararen hula takamaimai dai ana tuhumar su ne da kashe mutane da yawansu ya kai dubu ɗaya a wani babban birni ko kuma a wani babban ɗaki na ajiyar kaya a wajen garin na sarabaranisa domin gode da na usman yanzu dai a nan mu kawo ƙarshen shirinmu yanzu kuma ga jamila da halima domin su gabatar da shirin yau da gobe yanzu a madadin usman kabar din da ya taya ni gabatarwa da ma ibrahim jarma da ya taya mu zama da julie gresham wadda ta ba da umarni sai injiniyan mu wato injiniya chief ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an ku.